من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل في قوالب الصالحين والصلاة والسلام على خير بريس المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم إحسان إلى الدين باب بيان الأحبار وأحكامها والخبر اللوز المفيد المؤتمل صدقا وكذبا منه نوع كالنكل تواترا للعلم كالأبادا وما أداها بأتبر آهادا فأول النوعين ما رواه جمع لنا عن مثله أذاه وهكذا إلى الذي أنه الخبر لم اجتهاد بل سماع أو نذر لكل جمع شاده أن يلمه والكذب منهم بالسواء يمنه هذه الآحاد يوجب الأمل لا العلم لكن أنه لكن عنده الظن حسن لمرتد ومذنب كقسما وسوف يأتي ذكر كل منهما وحيثما بعض الرواة يرقد مُحْسَنٌ وَمَا أَدَاهُ مُثْنَدُ لِيكِ يَا جِسْتَانِ غُلَّ الْمُرْسَدُ أَكِمْ مَرَاتِي لِلْتَحَادِي تُقُبَلُ Alhamdulillah. Kowane da zai ba da kowa. Na, alhamdulillah. Ba ya ba ya ne, wannan ba da yi na bayanin ba ne a labarin hadisai, wa hukumin hada hukumce so hadisai. Ya ma dai so, so ne yi wuna da su. sun saba duk lokacin da sun hafa kusan ƙarshen babi Ya su bayani a kan wata hadisan manzo sallallahu alaihi wa wasallam da ka'idodin su saboda shi usul da take ana bincike ne daga alkitabu sunna to shi qur'ani ba a bincike akan sanadi ne saboda shi qur'ani tabbata sabbatar dalilin kada'iyyin ya tabbata da hujja kada'iyya shi mutawatir qur'ani gaba ɗaya mutawatir ne riwaya duk al alqur'ani riwaya ce mutawatir don haka ba a bincike akan isnadin alqur'ani shi iyaka kawai inda aka muhallin nazar nan ga watan dalalata misalin hukumi shin shi na singan alqur'ani suna nuni akan hukunci ko ko nuni akan hukunci shi dai abin da mun musulmi ke ba amma sahadi bai ba sai akan wata isnadin alqur'ani amma zai bincike akan dalalata misalin hukumi shin na singan shi na gudun hukunci ko bai gudun hukunci abin da mutahdi ke kenan amma shi abin da abin da shi ɗaya na mazo sallallahu alaihi wasallam mujtahidi aiki mu gare shi sai ya bincike kan isnadi na ga hakika ingantacce isnadi ne wannan hadisi ya tabbata daga mazo a rizuwa ta ga sunan shi kuma shi yi bincike akan dalalatin na ta'al hukumi ga aiki ba gare shi amma qur'ani aiki guda ga mujtahidi bincike ne kawai akan dalalatin na ta'al hukumi ba zai bincike akan sanin alqur'ani ba saboda me ba sai qur'ani ba ya ce shi suna ce walhamaru abinda aka ce muna bani lafzu lafi ne al-mufidu mai amfani al-muhtamilu mai ɗaukuwa mai ɗauka sidikan gaskiya wa kadiban da ƙarya alhabaru ma ya hatamilu sidika wal kadiba abinda aka ce mana bani shi na ɗauka abu ko shi ɗauki gaskiya shi ɗauki ƙarya shi a galibi amma akwai labarin da bai ɗauka komai in ba gaskiya ba shi a magana Allah subhanahu wa ta'ala daga maganar manzo da ya kasance ta tabbata da hujjoji ka yi. bai ɗauka komai in ba gaskiya ba sannan akwai labarin da bai ɗauka komai in ba gaskiya ba kamar magana shedan kamar magana wanda ce shi annabi Allah na fadin nabi sallallahu alaihi wasallam ka ga wani labari ne bai ɗauka komai in ba gaskiya ba to shi amma in fada aka to shi labari ma ya kuma wani sirri kawai ba don haka ga shi kenan yanzu in mun kadi ba muka ba ya hakan za mu gana akai ba ni kuma ta ci ba shi ma haka yake da gama kalwaya a ya gani ba Allah zanni ita kula habari ne su bota ta dike na ba ya gani ba Allah zanni su kula habari gaskiya hadisi shi na kyautatuwa shi na rinjaya Allah zanni ga zato saboda mi a bo ta fi dike na fili saboda ta tabbatar da wanda ya rutu magana wanda ya kasance adali ya faɗi magana da ta za ka yi da ita to a shina da kuskure Shi na iya mantuwa a yake da aka ce har za a je su yi hun to Allah zai na la'ala da yi ina yi wasu zai ya kuskure ina yi kasance ya mantuwa to na haka shi kenan kaga shi abin da ake ce ma labari ma ya haka min su rika wal kaziba ko shi ya malam ya ce wal habaru a hadisi sallahu alaihi wa sallam na da mutum mai amfana suwa da mutumin da ya fasuwa sai kan gaskiya wa kaziban da karya sannan kuma nau'un wani nau'i sannan kila an ciran toshi min ku da gare shi ta wato ya ta matsayin mutane daga cikin ya akwai nau'in da an kawai kuma ma kan fadi yanzu an ta ta samu cewa shi labari shi na ɗaukar gaskiya shi na ɗaukar karya sai aka ce mazo Allah ya ce kaza labari na an kawai to in ka ce magana da hafi ruwan Allah ya alai saboda a haɓata kullum hudu duk wanda ya rota da gare su yana ba gare shi ya ta mil sulka ba ta mil kaji ba abinda aka ce ma alkazi ba nan ko ba kawai kaji ba ta faɗi ya lafa ba ce ka faɗi a abin abinda ka tabbutuwa haka ya zama kaji ke nan sai dai kai da ka ba ka yana bari ba kawai kaji ba amma ka faɗi ya lafa ba ce ko ta shi kenan kaga akwai ta ba a bincike duk abinda an kawo ruwaya an ka samu hujja cikakkiya sahabi waɗannan magana shi ta shi sahabi a na amma duk wanda aka gare shi ana bincike ciki to shi da ce min da ciki ne akwai nau'in wani nau'i wanda kaza an rubaito ilmu da gare shi ta wasa an rubaito ta wasa ne min daga wannan nau'i ne akwai nau'i wanda ya kasance ya kai matsayin mutawatiri kenan da hankali ba sai sun kasu kashi biyu akwai ahadu akwai mutawatir yake da sirri mufradul ilmi wa huwa shi ibn abi ko kai wata mufradul mufidul da zuri da mu an ta na amma na zuri abin da aka ce na zuri kamar kace da rabin kamar kace da rabin an ka ilmi na da zuri bai da bukata da bincike to me aka ce ilmi da zuri ko wanda ya yadalu ilaihi al-insan ilimin da dan adam na bukata da shi da hayatu la yumkinu dafahu lokacin da zai ikin kuɗi mutane wannan sani. ko san da baka kuɗi makanka yanzu in kace baka san wani da yake shura ba baka san da na kusa ba ba ai ko an ci gori ba a goshi kai baka san da haka nan ba eh to shi ka gani eh? da kace duk kana sanin haka ko to kaga wannan abin da aka rubuce da kenan wato ilimi da dori to duk abin da kai labarin da kai matsayin mutuwa to matsayin ilimi na dori haka insha Allah ya kai ka da a cewa ilimin da ba ka iya ita aka yi dingina gina ka jahilci ne shi aka kama ilimi da nuri don haka shi kenan shi hadisi ya kai matsayin mutawatir shina kai matsayin hadisi shina kai matsayin ilimi da nuri ba na zali ba don haka ce ka afada da afada ya umar suwa da ilimi da sani wa ma a da haza duk ko abin da bai kai matsayin mutawatir ba to ita bira tana kula da shi a cikin shi a hada shi aka ce mahaurul ahadi an ne shi na zuwa sai fara na farko yace awwalu nau'aini da ko daga cikin wannan nau'uka guda biyu idan mutawatir wa ahad ma da ku san hadisi wanda jama'a sun kawaito lana na mu jama'a mu sun kawaito shi duk magana wanda ya kasance jama'a musulmi sun kawai sun kace sun ci ta daga manzo sallallahu alaihi wasallam su annan jama'a annan dake an a su annan jama'a azahu ka na wannan magana kamar hadisin a mazo sallallahu alaihi man kazaba alayya muta'ammidan ya rawahu hadi da wani abu sun karfe shi da mazo sallallahu alaihi to ma tabbai sun kai haka sun kai haka wannan shi aka ce ma watan jam'un taro kasiru mai yawa wanda ya kasance ita sun kawai magana to al'ada na kore haɗe kansu akan karya fatan wannan wasu maluma sun ce shi ne adin mutawatiri wasu maluma sun ce farkon adadin ne shi kasance mutum goma shi na ya kawo shi ne zaba ba kuma zai ya aljawar ce saboda ne shi ne farkon jama'a ce da jan jama'a ce ya fara wasu maluma sun ce a sai dai mutum ishirin so adadin mutawatiri saboda mai Allah shi na cewa in yakun minkum 20 sabiruna yaglibu mi'atayn wasu suka ce a sai mutum arba'in saboda ni Allah subhanahu wa ta'ala suna cewa ya ayyu ayyuhan nabiyyu hasbuka Allah wa man ittaba'aka minal mu'minina lokacin nan su arba'in suke wasu kuwa sun kace sai sun kai su saba'in wa hatara Musa sab'ina zalimi sai sun kai su saba'in wasu kuwa sun kace a sai sun kai su da shi. sai suka yi su ɗari da ɗari uku da goma sha uku su a daidai na adadi na ta taluta kuma su a daidai adadi na na albadari ɗari uku da goma sha uku wasu lokaci sai sun kai mutum dubu da ɗari hudu da hamsin su adadi na albadari ruwa to aka dai maluma sun yi ne a kan adadin mutawatiri amma dai wasu maluma masu ce dai abinda annan dai ka iyakance an yi yaro da kuma adadin kasi ba shi kasance a jirgin mai yaro to shi shi an mutu a sai hmm? sun ce a yi mun haɗu shi ne farkon jama'a kasai sai da na jama'a kasai ya fara sun akwai sun da sun mutu an ƙarin da mu'ujalla in ka kai jama'a tallata jama'a tallata shi na farawa da uku zuwa tara nan jami'a mutum ya kare amma in ya kai goma a ce wasu jama'a kasai ya ce yake ko a wannan nau'aini farkon nau'ukan ga guda biyu ma da wahu jam'un ma hadisi wanda ya kasance jam'un taro da na namu da wahu ya rito shi sannan kuma azabar jingina shi an mintihi jama'a iri ne masu yawa kenan ma da wahu adadin kasiru wa azabu an mintihi an yoje da hazal adadin jami'i da bakatun sanadi shi awa azabar jingina shi an mintihi daga bakatai na farko da kasance jama'a masu yawa sannan kuma su waɗannan jama'a masu yawa a samu irin su da dukkanin su bakoki da ta sahabbai na sun ka kai su goma ta tabi'ai a samu goma alba'i tabi'in a samu goma ta alba'i alba'i tabi'in a samu goma haka har zuwa ƙarshen imani shi ka samu hakan ba haka za ta fi hakan ga idan da zai har zuwa ga wannan da ya kasance alhabaru hadisi an ku gare shi an kawai taushi alke ne an tashi da kasa an ka ɗauka shi da muka ce ah, a albai albai tabi'ina su goma sun ka wato sun wato ga tabi'ai su goma su kuma sun wato ga sahabbai su goma su kuma sahabbai sun wato ga wasu sallallahu alaihi wasallam wa haka da tauka hakan ga wata illa da har zuwa ga wannan ya kasance alhabaru hadisi an hukumu an karanto shi da gare shi la ijtihadin sannan shi kasance kuma ainihin abin da sun faɗi ba su faɗe shi akan ijtihadi ba sun faɗe shi bal samani bal bi samani sun faɗe shi abin da sun faɗe wannan shi kun shi suka ce ma a an yi sani a an ya kona mutane da habari mu alhisu an ya kona mutane da habari mu alhisu abin nan da sun faɗe shi kasance madogara ce a ji su gani ido muka ce mun ga manzo Allah ya aikata ya aikata kaza ko mun ji manzo Allah ya ce kaza an gane wannan ko mun ga manzo Allah ya aikata wannan aiki na hisi mun ji manzo Allah ya faɗi kaza wannan aiki ta hisi shi kasance abin da sun ka faɗi madogara ta inda sun ha gani ko abin da sun ka jiya wanda inda sun ka ijtihadi sun ka kirkiro wani abu kamar ke na ijma'in maluma wanda kasance ijma'i na kan ijma'i shi na hawa ijtihadi ga ijtihadi to ijtihadin sahabbai idan sun ka ijtihadi akan wata matsala wannan ba a ce mishi ba sai ijma'i aka ce mu wannan wata shi na ce shi kasance abin da sun ka faɗi sun faɗe shi la istihadin ba akan istihadin sa ba balbali da sama'in da abin da sun ka kiyo tsawon da zai faɗin da sun haɗani kullu jami'in sannan kuma ta dukkan jama'a sharɗuhu abin da a sharɗi ne an yi ma'u ba ta faji wannan magana kowane ta ji wannan magana an yi wajen da hadar adadu fi jami'a ɗauka ta sanadi wasu sannan kuma tankaniya watan yumna'u an hana a tsawara ko wani kazi ba maimakon tawaɗi tawaɗi yumna'u ba kazi ba ƙarya yumna'u an hana shi sama da gare su bi tawaɗi watan da ce wasu to shi ne suka cewa hanyar wai ko adadin kasiba sharhi na zai kenan an yi da hazal adadu fi da mai tsabaka ta sanadi an fi shi da al'adatu da wasu an ma'alar kasibi kasance a al'ada na kone haɗin kan irin su akan karya da wannan shi aka kuma hadisi mutawatir Da haka ce, cewa kare karya yumna an hana shi yawan da gare su da cewa da dacewa sani ne ma al'ahadu ya kare da abin da ke kira hadisi mutawatir ya shigo cikin bayani akan ahadu hadisi mutawatir shi a shirka guda hudu ko an yi rawar ko adadin kasiru an yi da hadal adadin ijimi da bukatar sanadi an fi shirar adadin ruwatu'ahum wa tawafuqahum ala kadhibi wa an yakuna mustanida habalihim ala hisu kuma annan sune shirka na hadisi mutawatir sai ce tani kuma ko na biyu al-ahad alhamdulillah alhamdulillah